inda noman abu kafin حمد وفي فتحة ألف كسر وياه akwai wasu abubuwa biyar wanda kowannen su yana nuna kalma tana da wata yi idan ka gan to ka tabbatar da ke. cewa wannan kalmar mahallinta cikin waɗannan kalmomi ko alamomi a jama'ar gudu ce alamatin nafi alamatin Alamomi alamomin da ke nuna kalma tana da wata sama ko sai ya ce guda biyar ne guda biyar ne na farko sai ya ce fata hatsu akwai fata wato waɗanda sama na kai sa iya cewa alfata akwai wasanni sama wasanni sama yana nufin a ga wasannin a saman kalma iri iri a ga wasalin a saman kalma iri to yaushe ne ake ganin fata alama ta gandanar ba iri kada mu manta yi mana bayani a baiki na biyu da haka bari ne kwan gaba ne kwan baya don in mun ɗauki kalma ɗaya ko matsala ɗaya mu gama da ita to shi nan akwai fataha cikin alamomin da ke nuna kalma mansuba ce wato wadda take da wasali sama in ka dubi baiti da biyu sai ce faransu bi fatihin ma da zarmin kadarin illa ta jindaji fasaruhu wani wannan fataha akwai alama asaliya alama asaliya alama asaliya ita ce alama da ba ta ga wata hancin a akan ce mata alama da asali an fahimta to shi ne nan mai duk hadi sai nuna mana ga hanyar da za mu gane ta cikin sauki duk abubuwan da muka san ana masa rafa A gani to idan mun zo cin wannan abu in ya cika wancan sharuɗa to shi ne kuma za mu mashi lasfa sai guda ɗaya jan kuma an zaɓi tsari shi ne ya ce illa kakin daɗi ayyana jamfi ne na mu'annar tsari kamar musulmat mu'minat qanitat raji'at sajidat wannan jamfi ne mu'annar tsari ko in ban da shi komi san ana masa rufa'a a mere a abin da ya shafi gamma to haka za ta yi masa ba a abin da ya shafi wata sama kenan kamar yana ke mana alama a kariya za ta iya saukan na ta ta zame ne al-mufrad al-mufrad al-mufrad wato kalma wanda take nuna maka abu daya kalmar da take nuna maka abu daya mafarar kenan an ba an fahimta to mun yi bayani baya cikin abin da ke sa a yi makalma rufa a kirki ya zan kalmar mafarar tare da sharuɗan da muka ambata can baya za ka iya cewa muhammadu kaga muhammad muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga mutumin ne muhammad kuma yana matsayin da za a yi bashi a din sai ka ce muhammadu rasulullah kaga ya zama mubtada da khabar khabar kun mudafu ne wa mudafu ilai ana gani ba to shi kenan ashe mufradi a lokacin da yake mahallin mafa'a ya cika sharuɗa to kuma in ya zo mahallin lafa ya cika sharuɗa shi ma za ka mai da shi ne ne za ka mai da shi lamba zaki an gani ku muhammadan رأيت محمدا na gawa ne muhammad ai ga wata nisa mai shiga tun da yake a mutumaje shi babu wani abu da ya canza shi ya mishi wani abu daban ko ya shiga wani rashin cika shari'i to a mutumajinsa ma idan ya zo a muhallin lamba za a yi mani wata ne sama ne kamar yadda kai maka abu ba a jini wajen masa ina ba ta maka ko da ba fa'ili ba ne a ko da ba muka da ba ne wannan ya zo a matsayin fa'ili ne haka dai za ka yi shi kuma wannan gari nan an gane tun da ya zo a wannan matsayi na mahallin nasba sai kai mashi wata ne sama kaga ina alaman fata sa alfatahatul zahira fi akhir alaman nasbarka ga fataha dan bayyananne wasali sama a karshen an fahimta to sai ka dauki duk wani suna wanda yake mufaradi ne a hasu Falama, kalama a hasu kalama an gane ko kaga kalama saboda ne mufaradi wanda kai bayyana ƙwaro ƙwaro to kuma kada mu manta har yanzu cikin abubuwa da muke ma wanda ne sama ƙwaro ƙwaro akwai jamku taksir jamku taksir shi ne na biyu bayan kuma muna da abin da ake ce ma jamku na biyu kenan taksir jam'u tafsir jam'u tafsir jam'u tafsir shine mufradin da aka sukunta shi ta hanyar tsada bakiyan shi ko ƙarin wasu kalmomi ko canza salon wasalinsa aka samu jami an gane kamar misali ne ce halamu a mutunce halamu sai mu ce muna son jam'i sai mu ce a alamu kaga yadda aka fasa cikin shi sannan aka tsara hamza a farkon shi ya zama jam'u takfir ka gani kalamun aklamun za ka iya ba da misali inda wajen rafa ne ka ce tabbafatti al'aqalahu kaga fa'ali sabaqatil aqlahu saboda me a wajen mafa'anta yakan fito da mene wasani balowar to haka nan in jam'u a takfir ya zo a wajen nasba an fahimta in ya zo a wa muhallin nan ba an ce ka yi mu'amalarsa kamar yadda ka yi mu'amalarsa a wajen rasa a gari saboda ka ne ya cika sharuɗa to shi ma musallinsa zai fito ɓalo kamar yadda nan ya fito a saliya, sai ka ce a hausu a kalaman ishtaraitu a kalaman an kai an gani ga ga akalar ga su kun gani kala uku istarai akalama kana iya ba da irin wannan misali a nene a wajen jamsu takfir kamar yadda muke cewa sai ka ce wannan a mahallin wasu ne muka kawo misali shi a inda muke magana misali ka ce istarai eh, akalaman kare tare da aklama kaga ga watanni saman balo-balo ba koyo ba wani abin nan wanda ya ba ta ba idan mun lura a nan mun samu mun kawai mun samu jamu a tafiya shi ne yake kamar yadda yake kan kubbe fasikin ma fi zanyin kadansi da abin da aka yi mufa a yi a lokacin mufa da mufa a balo-balo to in ka zo nasuba shi ma sai masa nasuba da nasuba balo-balo ga shi muhammadun ga masulun lahi mufahari muhammad ra'aitu muhammadan kuma ji ko muhammad mufahari ne tun da kai nan wasa ne a ne a sama asalar nan ma za ka yi asalar a wajen nasa a kala saba tsakil akalamu kaga akalamu a nan mu faɗa ne domin fa'ili ne ba Ku ku shi kenan yana nan dai a jamku a tafiya. in ka zo ishtaraitu ku ce ban yi ɗayan ba ishtaraitu a alama tunda ya cika shahadi a haka zai ne ina fatan an fahimce ni shi ne farsun ke fashe ma bai zama ne karo ne illa ta lillahin fafashi ruhu mu an gani? to sannan bari mu kyale illa ta lillahin ku na kai mu kawo shi daga baya kada mu manta an gani? mun magana ko kuma in yi magana ko in zan yi bayani kan kaɗan akwai abin da aka yi tarayya tsakanin fi'ili da isini aka yi tarayya misali abin da ya shafi rufa'a da wasali sama الذي يشترك فيها الأسماء والأفعال أبين لي يشاهدون أنقالي يشاهدون to suna tarayya a wajen kufa'a da wata jika suna tarayya to shi kenan ashe ba suna kawai ba hatta fi'ili tun da mai littafi cewa yi fansif bi fatihim ma bi zambin ƙasashe illa kaɗin dajin fafatuhu ne ka yi nan ba da watanni sama iri iri duk abin da kasar ana yin masa da mufa'a da mufa'a iri iri banda ingati yani banda jam'u ma'anar tsari, to aikin muka koma karatunmu na baya wajen hafa mun nuna cewa fi'ili yi mutuna fi'ili yi. idan ya ƙarshensa bai sadu da komai ba in ƙarshensa bai sadu da komai ba sun nunin nan da muke magana ko nunin kyauki a tsakila wani hafifa su nunin nutsuwa nan walam ya da kulfi hina fibuli wala jazimu iza dakhala alayhi alaihi iza lam ya da alaihi nasibun wala jazimun yabqa marfu'an ko ba haka bane mun magana fi'ili mudari idan ba karshe shi bai faru da nuni ba kuma wani amili wanda zai mai da shi watanni sama bai zo ba kamar a ce lantana lalbirwa lantana lantana lalhaira har ta ta kuna tsari misali kaga lantan wata ba wani adat ne amini ne wanda yake mai da mudariki wanda yi sama an gani lam zahab kaga lam da ta wani amini ne wanda yake mai da mudariki dauri shi ne ya sa muka ce idan wani amini bai shiga ba sannan tangarsa bai faɗi da nuni ba eh? nuni na mutuwa ne ko kuma nuni ne na tauhidi duk ba wannan to ya huwa yabqa marfu'an fa ya yabqa marfu'an to nan suna ma suna kamalika suna tarayya a nan wajen rafa da nasfa to fi'ili ma shi ma yana ɗaukan wannan hukuncin an gane yana ɗaukan wannan hukuncin shi ma a yi masa nasfa idan ƙarshensa bai sami da wani muni ba sannan wajen ala alaihi na zuɓun wani abu mai tashi ya zama wasanni sama ya shiga mai an gani misali ta gani in muka zo a matsayin shi da an gane wannan na gina kan in tunatar da mu da wafa'a da nasu ba. fi'ili da ismi suna tarayya ko ismi da fi'ili suna tarayya a lokacin da bayani mu dama ai mun ce abu gudu ne a lokacin da shi fi'ili yana kebantuwa da a daure shi suna yana kebantuwa da a jashi a kasa a yi lokaci an gane ko sannan suka bambanta amma a waɗannan wajen ya ji suna tarayya a farko wannan a farko wannan ina fata nan bai ce ni saboda haka in muna maganar sharaɗin abin da ke mai da fi'ili shi ma ya rufa a da mun ce duk abin da ke mai da kalma ta yi rufa to yana mai da su na nasu ba in ya cika waɗannan shahunta to shi ke nan, duk fi'ilin da za ka yi masa a ya cika sharuɗan shi to in ya cika sharuɗan shi kuma a mahallin nasu ba za ka iya masa nasu ba wata sama ina fatan an fahimta misali ba min goge wannan tun da in kun fahimce shi na fi na sassan yadda abin ya kame sai mu kai misali tunda in muna cikin fataha ne alama asaliya duka wannan alama ce asaliya ina fatan muna kare shi kenan sai mu ce ga ta uku kun ga ta uku shi ne za mu magana a kan yanzu shine al-fi'lul mudari fi'li mudari amma wani irin fi'li mudari wanda karkansa bai sabi da duni ba wadda hala a alaihi alirin min awamilin nafi an gane ko misali bari ka gani muna iya cewa najaha afwan bari mu ce نجح المجتهد mai ganewa da kokari wajen karatu yana ci jarabawarsa yana nasara a karatunsa an gani kagan na jihar mishkari kai mali ke nan to kai mu ce al-mudari'i wanda shi ne muke so mu ba da misali yanjahu yanjahu al-mudari kun gani yanjahu me kuka gani a wajen tawfa tawfa saboda ya cika bishan mu na can na farko kankan shi bai kare da nuni ba na biyu farkon shi ba wani amilin da zai canza masa wasali ya mai da shi ɗauni ko ya mai da shi sama sai aka bar shi a akan mene rufa su shi nan? idan ya cika sharuɗa a mahallin nasba haka kuma zai sake ɗaukar wannan hukunci misali sai muka ce lan yanzaha alfatula madalaci shi ne alfatula daga nan ma da wasu muka samu kasala lan yanzaha alfatula kaga sai muka ce lan sai muka canza yanjahu dinnan ko na jaha sai muka ce lam yanjaha maimakon yanjahu asali sai muka ce lan menene dalili saboda na ɗaya fi'ilin bai tsare da nuni din nan da muke magana kala-kala ba na biyu akwai amilin da ya shigo ya mai da shi wasali saboda don haka yana mahallin wasali saboda to tun da fi'ilin ya cika wannan sharafi na wajen zama fada to sai a fitar da wata shi sama iri iri mazo kwado abin da muka ga ya fita an fahimta to kun ga a yanzu mun samu kala abin da ake masa wasali sama balon balon na ɗaya mutum ya cika shafi kamar yadda muka yi baya na biyu jam'ul tafsir shi ma ya cika sharuɗa shi ba kowane irin jam'i ba shi ma jin ba kowane irin mufarajin ba na uku haɗila yau ya a bayan jam'ul tafsir fi'ili mudani in ƙarshensa bai sami da nuna nutsuwa ba sannan wajen hala alaihin nasi shi ke nan sai a yi mashi wata shekara kaga wannan nasban shi alamansa ga shi nan balobar a mataki na fitilin shi madana wannan kisa ne yan wuce tafiya shi ma ga wakalin shi sama balo wannan kuma shi ma abin da mutane ga wakalin shi sama balo mun samu kala uku kenan sai na hudu wanda muka samu a wajen zamma shi ne jam'in ta'ali an gane sai a kan ya ce mana illa ta hindajin fannan hukumu ne sai kamar hinda wanda a lokacin rafa'a za ta ce ya ja'ad hinda tomi kajin fa an gane ja'ad mutu bi masu kajin fa a wancan wajen rafa to amma a wajen nasba shi ba yadda za a yi kai wajen sama ko ta wani yanayi ya so in dai a mahallin nasba ne an gane sai dai ka ce misali shi ya fita daga layi a gaba sai mana a wannan matsayi jami'ar

kaga mahalli ne na ne da rufa'a da rufa'an sama magana an gane to inda shi ma yana bin sawan an gane da sai ka ce ma'aitu musulmatan da kafa a nan za ka yi masa kasara ne shi ne kaga ya zo daga ƙasa yi mana bayani da shi فجعل من نفس خمسة الأسماء ألف والصف حديث البيت شيء ذكرتم يكي ƙarshen shekaran baiti na uku wansu bi kasirin jam'o ta anisin omis wansu bi kasirin jam'o ta anisin omis shi a nan ya fita daga wannan layin duk da yake a rantsan shi yana ɗauka fafa'a amma in ka abin da ya shafi annasu zo annasu shi bai ɗaukar wannan annasu me yake ɗauka tattara an gani ra'ayitu muslimatin makulin bihi ne mansu an gane shi a haka yake kila an fahimta wanda duka waɗannan a wajen mafa suna ɗauka mafa a mahallin sun sun cika sharuɗan amma wannan shi bai ɗaukan nan ba Ba tare kuma da ya saba ma sharaɗin wancan na mafa na ba an fahimta mun gane wannan to mun yi magana kenan a kan abin da ya shafi asaliya duk da wannan farfiya ce zai shiga farfiya na karshen na hudun sai dai mun kawo shi domin mun san shi a wajen matsa yana ɗauka abubuwa kenan a wajen matsa abubuwa kuɗi ne suke ɗauka amma in an zo na saba tare da cewa an ce mai maka hukunci abinda ke ɗaukar masa ga mashi hukunci wajen nasba in ya cika shafuka an gane amma tare da haka uku ne suke iya ɗauka ko dai ya zan muku haji ko jam'u takfir ko fi'ili mudaridi idan lam yakasir bi akhirih nunun ولم يدخل فيه ناسب ولا جاذب an gane ko domin yanzu hudun nan kana sa zan zai zama nan yanja an fahimta to haka nan yana ɗaukar nasba idan amilin nasba ya shiga masa to mun sauke wannan in an fahimta inda bai tambaya ya yi tambaya kafin mu zo a eh? dora kawai a yi kuwa daga ai daga gari ku ne an gane abinda nake fata a gane akwai wanda bai gane ba eh. na ba shi a nan a nan a abin da ya shafi nan ba ba ne ba a mishi nan ba ba ne yawa to abin da za mu kara kawai in ma da abin da za mu faɗi sai mu ce ma iya cewa alama النفس القطرية على مؤمن نفسه كم أفلي domin wannan da muka yi a fariya ba fariya ba wannan da na kawo misali don kada ka dauki abin da ka sani da ka ce shi ma za a yi masa haka wannan jam'u tani kenan in mun gane an fahimta sai alamatin naskil afaliya yakan zo ne ga kalma na kaya kamar da ne na biyu na uku Ka ce ga ɗaya ga su a hannun yaron na ne na ɗaya ya zama mutum na biyu jamu tafsir na uku في المدارس الذي لم يستكمل آخره نون فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون ودخل فيه النافي نافي وهو العامل النافي حتى يكون العامل shi ne zai sami ne ne ba shi ne zai samu ba wanda a can ma yana samun bamma to dukkan waɗannan sai ta haɗa su bari mu yi su yanda za a gada ta shafe su za ka haɗa su da ba ɗaya ka ce masu alamati النصر الأقلية من كان علامات لازم الأسئلة بالضبط يقوم على المفرد أنا عملت والكلي سنة دائما وتلي علامة هنا نصف السبيل جمع التكسير أنا عملت والكلي سنة علامة هنا نصف السبيل فيه مدار الذي لم يتصل بآخر الجنون ودخل فيه الناس وهو الغالب ana masa nasba nasba ne hasariya domin duka ba ka ga wakali sama sama sama a kan ba tare da an ce niyawa ba kan fahimta da mai tambaya a samu ta ko kuwa in sha Allah da ala akwai sauran manyan darasi guda biyu a cikin waɗannan baitoci guda uku da ko yawa in mu Allah ya raya mu sai mu dauki da yau kuma mu kaji a hankali kila ko Allah zai taimake mu mu fahimta ko eh. alhaji yau ba ka sauki ma kuma da ba Allah ka dace da Allah ka sa mu yana abin da yake daidai ba mu fahimta ka tabbatar da fahimtar mu a cikin kwakwalan mu za mu yi aiki da abin da muke fahimta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka